الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتي من البركة يمتي الله رباه 26 ga watan Ramadan shekara ta 1438 daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya yi daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2017 miladiya ta annabi Isa muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura suratu Ali Imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari a ƙarshen aya ta arba'in da bakwai za mu tashi ko ƙarshen aya ta arba'in da shida ƙarshen aya ta arba'in da hudu za mu tashi a farkon aya ta arba'in da biyar insha Allah ta'ala na'am بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أما يقول لم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيقول الله ما كن سيكي يسي إذ قالت الملائكة ka tunatar da su a lokacin da mala'ika ya ce ya maryamu ya ke maryam inna bashiru ke bi kalimatin min Allah ya nemi ki bishara da kalma daga gare shi ismuhul masih an fi sanin shi da suna masih isa ibn maryam wanda kuma sunansa na hakika isa dan maryam wajihan fi duniya mai daraja ne a nan duniya wato mai ɗaukaka ne da girman matsayi a duniya والآخرة حكما ما كما الاهرة ومن المقربين كما ينا دقا تكين مكسنتا دقا أبنجي تعالى واتو الله مدقا تنفركي ينا ci gaba da bayani yadda aka yi wa maryam salam bishara da ɗa da za ta haifa wato annabi isa allah ya ce wa iz qalatil mala'ikatu ya kuma tuna a san da mala'ika ya ce ya maryam a nan ubangiji ta'ala ya ambaci kiran da mala'ika ya yi wa maryam ya mata bishara amma kuma bai ambaci abin da ya faru gabanin haka ba allah maɗaukakin sarki ya ambata ayoyi da suka gabata na umarni da ya yi wa maryam na cewa uknuti li rabbiki wasjudi warka ima arraki'in da aka umarce ta da ta yawaita ibada to saboda biyayya ga ubangiji ta'ala gurin yin ibada din nan فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا wato ta yi shamaki tsakaninta da al'ummarta ta je ta nemi wani guri wanda yake nesa da inda jama'a suke saboda sai ta zama tana ibada a wata bukka to Allah ya ce fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sauya muka aika mata da ruhi wanda yake wannan ruhi namu ne wa ake nufi anan da ruhana mala'ika jibril alaihi salatu wassalam fatamassala laha basharan sawiya yaje a sura dan adam lokacin da ta ganshi cewa ta yi a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya yace ina neman tsari tsarin Allah madaukakin sarki daga gare ka kada ka zo kusa da ni in kana tsoron Allah abinda ta gaya wa mala'ika jibril kenan a lokacin da ta ga ya zo a surar dan adam a inda take ibada nesa da inda mutane suke to sai ya ce inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ni manzo ne daga gare ki da nazo saboda kyautan miki da da wanda yake mai ilimi mai basira daga Ubangijin ki ta'ala to wannan shine abinda mala'ikan ya faɗa na datul mala'ikatu kamar yadda Allah ya ce mala'ika sai ya kira shi wato mala'ika jibril ya maryamu yace ya ke maryam inna allaha ke bi kalimatin min Allah madaukakin sarki ya nemi miki bishara da kalma daga gare shi kilan ka iya karanta li ahaba laki gulaman zakiya domin in miki kyauta ta da wanda yake mai ilimi da sanin Allah to kilan abin ya zamo mushkil aya ce da za ta zamo tana da ainihin ɗauke da fuskoki daban-daban ta fuskar ma'ana domin in aka ce mala'ika jibril ya zo a sura ta ɗan adam domin ya ba ta ɗa ka iya tunani ɗan daga gare shi yake shi jibril na fata an fahimta musamman kuma da ya zo a sura ta ɗan adam to ba ka gane haƙiƙanin yadda ma'anan ayoyin alƙur'ani suke har sai ka haɗa a doha ba ka katattaro duk inda ayoyi suke magana akan wata kissa guda ɗaya to sai su fito maka da haƙiƙanin ma'anar idan ba haka ba sai mutum ya bi mutashabihat yayi shubha ya fassara ayoyin alqur'ani da munanan ma'anoni abin nufi da li'ahaba laki gulaman zakiya a wancan ayar abin nufi shine ubashi bash inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu kalma daga annabi daga Allah madaukakin sarki wato kalimatin min abin nufi anan shine annabi Isa alaihi salatu wassalam dan me aka kirayi annabi Isa da cewa kalima wato shi kalma ne daga Allah an kiraye shi ne da kalma daga Allah sakamakon ta fuskar furuci kawai Allah ya yi furuci sai ya kasance a mahaifar Maryam salam inda ubangiji ta'ala ya ce idza qada amran domin cewa ya zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun idza qada amran in fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun da ubangiji ya riga ya hukunta ya zartar da cewa da zai kasance a mahaifar maryam alaiha salam sai yace kasance sai annabi isa ya kasance a cikin wato maryam alaiha salam to wannan faɗin ubangiji kun nan kalma ce daga allah maɗaukakin sarki ina fata an fahimta to tunda annabi isa alaihi salatu wassalam ta fuskar cewa kun fakana ya kasance a mahaifar maryam to sai aka ambace shi da kalimatun min allah ina fata an fahimta da haka duk wanda masu alladina yattabi'una mutashabihat kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a farkon wannan sura fa amman ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna waɗanda suke da karkacewa gaskiya da neman bin fitina a zukatansu suna bin ayoyi waɗanda suke da mutashabihat ta fuskar ma'ana suna ɗauke da wasu fuskoki da ba haƙiƙanin ba ne sai su rika daukan cewa tunda ai Allah ya ce bi kalimatin min Allah annabi Isa kalma ne daga Allah to ya zama shi ma wani kaso ne na ubangiji ta Allah shi yasa sai suka ce musu da shi shi Allah ne sannan a ainihin wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa kal wa ruhun min shi ruhi ne daga ubangiji suka ce to tunda ruhi ne daga ubangiji na nufin shi ma Allah ne domin shi ruhin Allah ne kamar yadda kiristoci suka ɗauka a yau sukan ce annabi Isa ruhin Allah ne wadda wannan akwai abin da ake cewa idafatu tashrif wato a danganta wani abu zuwa ga Allah domin a ɗaukaki darajar abun ba wai dan shi ɗin wani kaso bane game da Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ce hadihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah ce kaga wanda fi qulubihim zai waɗanda suke ɗauke da bata a zukatansu in suka ji an ce wannan taguwar Allah ce kenan Allah yana hawa kanta kamar yadda za a ce wannan motar wane ne ina fata an fahimta to wannan idafatu tashrif ne wato an danganta taguwar zuwa ga Allah domin a ɗaukaki darajar taguwar in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ghaniyun hamid wato a wadace yake baya buƙatan komai to kaga sai ayar ta zama tana ɗauke da harshen damo ta fuskar ma'ana waɗanda suke da ɓata a zukatansu da karkacewa daga bin gaskiya sai su fassara ayar da ma'anar da take karo da azama da girma na ubangiji ta'ala to anan Allah da ce kalimatin min wato kalmar da ubangiji ta'ala ya faɗa kun fayakun sai aka kira annabi Isa da wannan kalma din sakamakon da aka ce kun sannan annabi Isa ya kasance na fata an fahimta ismuhu masih sunansa almasih Isa ibn Maryam al wato a laƙabi ne na shi annabi Isa alaihi salatu wassalam wadda a laƙabi kuma wato suna ne da ake wa mutum sakamakon wani abu da yake yi ko sakamakon wata sana'a da yake yi ina fata an fahimta wadda kowannen a yararraka daban-daban akwai su kamar yadda yake akwai a yaren larabci za ka gani daga cikin ire-iren wannan za ka ga ana cewa mutum wane wane azzayyat idan ya kasance mai sai da mai ne ko mai tatsan mai ne ko mai haƙo mai ne daga ƙasa daga kalmar azzait sai a ce azzayyat ina fata an fahimta ko kuma ainihin a dubi wani abu wanda yake yi na aikinsa sai a ainihin fulan fulan aftibi idan yana harka ta ainihin wato turare to haka akan danganta ainihin wato mutum zuwa ga irin sana'ar da yake yi kamar a ce fulan kamar irin su ibn al-haddad al-maliki da ke mahaifinsa makeri ne to sai aka danganta sunansa zuwa ga sana'ar mahaifinsa al-haddad Wato haka ainihin wato eh, eh, eh, larabawa suna da irin wannan wato laƙab da ake danganta wa mutum sakamakon irin aikin da yake yi to almasih wato laƙabi ne na annabi isa alaihi salatu wassalam wadda kuma an ciro ne daga kalmar almasfu shafa sakamakon ya kasance marasa lafiya sukan zo ya shafi inda ciwon ke damun su sai su warke ina fata an fahimta sai aka ambace da almasih wato mai shafa wanda yake ala wazni fa'ul Allah madaukakin sarki yace Isa ibn Maryam sunansa Isa ibn Maryam sai aka danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa wadda wannan a shari'a tasu akan iya danganta mutum zuwa ga sunan mahaifiyarsa wadda a yau ma akan samu ɗaiɗaiku daga cikin larabawa waɗanda suke irin wannan kamar ka ga mutum sai a danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa in kana karanta ilimin hadisi ilmin rijal kana karanta littattafai da suke magana akan marawaita hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka rika haduwa da irin wannan sosai kamar irin su ibnu safina ibnu aisha da sauransu an danganta mutum zuwa ga mahaifiyarsa in mutum yana karanta ilimin mustalahul hadis malaman mustalahul hadis sukan keɓance babi musamman babu man nusiba ila ismi ummihi wato babi da daga cikin marawaita hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda aka danganta shi zuwa ga sunan mahaifiyarsa to kilan ka iya tarar da ka iya tararwa a wani hadisi an danganta shi zuwa ga mahaifinsa amma ba mahaifiyarsa ba to gurin gano wato shi marawaicin hadisin nan in ka ganshi ya riga ya shahara da ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa kilan kuma sai ka ganshi a wani hadisi an danganta shi zuwa ga mahaifinsa ka iya tunanin to ko mutum biyu ne ashe mutum ɗaya ne to ana karanta wannan ilimin hadisi saboda gano ire-iren wayannan mas'aloli din saboda sanin ingancin hadisi da rashin ingancin sa to annabi Isa alaihi salatu wassalam ya kasance a shari'a na wancan lokaci akan iya danganta mutum zuwa ga mahaifiyarsa wasu daga cikin mabuta ilimin tafsiri suka ce ina anan an danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa ne kasantuwar shi daga mace kadai kawai aka same shi da haka ba shi da wanda za a danganta zuwa ga shi sai ita ainihin wato mahaifiyarsa kuma wannan shine magana mafi karfi a bisa abin da ayoyi suke nunawa Allah maɗaukakin sarki ya ce waje hansu duniya wato mutum ne mai daraja mai ɗaukaka da girman matsayi a nan duniya ya ba ƙaramin mutum bane babban mutum ne a nan duniya wa shine waje hansu duniya wal wato babban mutum ne mai girman daraja da matsayi a duniya da lahira tabbas mai girman daraja ne da matsayi a nan duniya da lahira kasantuwarsa annabi ne babu wata daraja da ake ba wa ɗan adam a nan duniya da ta ɗara darajar annabta da manzanci ya samu wannan daraja kasantuwarsa manzo ne kuma a cikin manzanni yana daga cikin ulul azmi min rusul kaga wannan alwajaha din kenan wato girman daraja da yake da ita sannan kuma al'injil da aka saukan masa littafin injila wannan shi ma na ɗauka na nuna maka sharafin annabi Isa alaihi salatu wassalam da girman daraja tasa sannan baya ga wannan irin mu'jizat din da ubangiji ta'ala ya bashi ya bashi mu'jizozi daban-daban waɗanda suke min al daga cikin abubuwa da in ba annabi ba ba za ka ga irin wannan a tare da mai shi ba to duka wannan na nuna maka wajihan duniya dunya wal akhirah ainihin mai girman daraja ne da tsokaka a gurin Allah madaukakin sarki a nan duniya wal akhira haka nan ma a lahira sakamakon a lahira ubangiji ta'ala zai bashi dama ya ceci wasu daga cikin al'ummarsa ya ceci wasu daga cikin bayi duka wannan wato ainihin alama ce da ke nuna maka cewa ubangiji ta'ala ya bashi girman matsayi a nan duniya da lahira wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin waɗanda suke makusanta gurin ubangiji ta'ala ainihin kusanci da ubangiji ta'ala ya masa ma'abota ilimi na tafsiri sun fassara wani irin kusanci wasu daga ciki suka ce kusanci na kasantuwarsa annabi ne babu wani kuma wanda ya fi kusanci da ubangiji kamar annabawa da manzanni da haka kaga minal muqarrabin din kenan ainihin wasu daga cikin ma'abota ilimin tafsiri suka ce kuma minal muqarrabin ubangiji ta'ala ya kusantar da su a lokacin da ya ɗaukake shi zuwa daraja ta sama ta biyu kamar yadda hadisin isra'i da mi'raj ya bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga ainihin annabi isa da kuma annabi annabi isa da annabi yahya a sama sama ta biyu wasu daga cikin mabuta ilimi suka ce al da aka faɗa a nan ur kusanci da ya samu daga ubangiji ta'ala a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kaga wa rafi'uka ilayya zan ɗaukake ka zuwa gare ni wannan shine alqur domin in Allah ya ɗaukake ka zuwa gare shi ya ƙara kusanci naka zuwa gare shi subhanahu wata'ala to kowanne ma dai ka ɗauka ai kusanci ne zuwa ga ubangiji domin aka ce min almuqarrabin lafazin ya zo da alif da lam wal alif wal lam idza dakala ala ismil jam' aw al mufrad dalla ala al umum da aka sai ya ɗau kowane nau'i na kusanci da ubangiji ta'ala annabi isa yana da shi na fata an fahimta to wannan wato bishara da annabi da mala'ika jibril ya yi wa maryam salam ya kuma ci gaba da yi mata bayani na cewa wa yukallimun nasa fil mahdi kuma zai yi wa mutane magana fil mahdi yana cikin zani na goyo almahad wato zani tawal da mace take ninke jariri a ranar da aka haife shi a ciki wannan shine almahad ina fata an fahimta saboda da an haifi yaro sai a shimfiɗa wannan tawul ɗin a ninke shi ciki shi ake cewa almahad ko kuma ka kaddara shi da zanin goyo da ake goyon jariri a ciki to Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin zanin goyo zai yi magana da al'umma zai yi magana da mutane wani magana zai faɗa magana ta gaya musu cewa inni abdullahi atani alkitaba واجعلني نبيا واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم اكن جبارا شقيا لوكشن تزو wato ta haife wannan maganar da annabi isa alaihi ya faɗa farkon kalma da ya faɗa kenan fil yana cikin tsumma domin allah maɗaukacin sarki ya faɗa mata fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa qul fa quli inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya malaika jibril ya riga ya gaya mata idan ta haife abin da ke cikin ta da ake mata bishara da shi in mutane suka tambaye ta ta yaya ta samu wannan da alhali bata taba aure ba alhali namiji bai taba kusantar ta ba ta ce ita dai ta yi alkawali wa ubangiji ba kance na cewa za ta kame bakinta ba za ta yi azumi ba in suka tambaye ta suka ce ta ina ta samu ta yi ishara Allah ya ce fa asharat ilaihi suna ta tambayanta ya ukta harun ma kana abuki mar'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilaihi suna cewa ke da kike ba mutuniyar banza ba mahaifiyarki ba mutuniyar banza ba ke fa ba karo bace ta ina kika samu da kuma ta yaya kike haka sai ishara zuwa ga annabi Isa فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد تفتى يا زامي مغانا تاي إشارة تتي كتنبي دم waye ubansa ku tambaye shi ina aka samu shi suka ce kaifa nukallimu man kana filma da sabiya ta yaya za mu magana da wanda yake ninke cikin tsimma ta goyo yana yaro ɗan jariri qala inni abdullahi kawai sai suka ji annabi isa yayi magana yana cewa inni abdullahi kaji farkon kalmar da ya faɗa me yace inni abdullahi ni bawan Allah ne saboda a karya maganar waɗanda za su biyo bayan kaiwan annabi isa shekaru arba'in na wahayi da za su ce ɗan Allah ne shi da za su ce Allah ne shi to tun yana jariri a ninke a zanin goyo ya ce da su inni abdullahi atani kitaba ubangiji ya zo min da littafi wato injila waje waj'alani nabiyyan yasa ni kuma na zamo annabi da zan yi kira zuwa ga ubangiji da bauta masa to kaga wannan shine ma'anar wa yukallimu an-nasa fil din zai wa mutane magana fil yana jariri a cikin ranin goyo sannan Allah ya ce wa kahlan ma bayan ya girma alkuhula wato kaiwa mataki na girma shine mutum ya riga ya wuce mataki na shekarun balaga inda kuma ba za a ce masa shab ba a gurin na fata an fahimta akan kira mutum ne da shab daga zaren lokacin da ya kai shekarun balaga zuwa shekaru arba'in Allah maɗaukacin sarki yana cewa hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana sai ya zamana mafi ƙololuwan shekarun samarta shine kaiwa shekaru arba'in na fata an fahimta da mutum ya ɗara arba'in kuma to ya shiga sahu na dattijai masu shekaru kenan ina fata an fahimta to ainihin wa kahlan kuma bayan ya kai wancan shekaru ma zai ci gaba da yi wa mutane magana zuwa ga botan ubangiji ta'ala wa min salihin kuma annabi ne wanda yake min salihin salihin mutum ne wannan wawan min salihin min dan nan bayaniya ce wato tana ƙara maka bayani da cewa kuma wannan annabi ne kuma salihin mutum ne ina fata an fahimta to wannan magana da mala'ika jibril ya gaya mata cewa ga ta da za a ainihin ake yi mata bushara da shi wannan sai ta ce rabbi an na ya kunu li gulamu abin yana ba ta mamaki a ce za ta haifi ɗa ba ta taɓa aure ba an na ya kunu li gulamu ta yaya ai kaifa ya kunu li gulamu ta yaya ɗa zai kasance a gare ni ta yaya zan zamo ina da ɗa walam yamsasni bashar kuma wani bai taba ainihin kusanta ta ba babu wani dan adam da ya taba kusanta ta wannan maganar da ta faɗa kenan a wata ayar ta faɗi walam yamsasni basharun walam aku baghiya namiji bai taba kusanta ta ba kuma ni ba mutuniyar banza bace mai biye biyan mazaje ta yaya zan samu da alhali kuma shi ɗa ba a samun shi sai alaƙa ta auratayya ta haɗa namiji da mace to ta yaya zan samu ɗa qala sai ubangiji ta'ala yace da ita kazalika Allah yakhluqu ma yasha haka Allah yake halittar abin da ya ga dama ka duba a annabi a zakariya alaihi salatu wassalam a lokacin da yace anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati aqir me Allah yace kazalika Allah yaf'alu ma yasha a can aka ce kazalika Allah yaf'alu ma yasha anan kuma aka ce kazalika Allah yakhluqu ma yasha li ikhtilafil maqamain fil khitab an kawo wannan ne saboda akwai bambanci gurin maganganu da ake gaya wa kowa daga cikin su shi annabi zakariya alaihi salatu wassalam da aka ce yaf'alu Allahu ma yasha da da aka yi masa bishara da shi da ne wanda za a same shi ta fuskar saduwar da namiji da mace ina fata an fahimta to in aka yi saduwar sai ubangiji ta'ala ya aikata abin da ya ga dama sakamakon saduwa da aka yi kaga wancan yana da sababul sabiq ina fata an fahimta sannan kuma maganar da ake yi a wancan lokaci ana fuskantar wa waye maganar ana fuskantar wa namiji ne ina fata an fahimta to tunda maganar ana fuskantar da ita ne ga namiji ba ga mace ba domin mace ita ke ɗaukan juna ta haihu shi kuma namiji ba shi ke ɗaukan juna ya haihu ba sai aka yi masa magana da kalmar yaf'alu qarara ina fata an fahimta sabanan da an yi wa mace amfani da kalmar yaf'alu to sai ya zamana akwai wani nau'i na tawaya cikin bayani ga mace a ciki to maganar ubangiji ta'ala kuma magana ce wacce take dauke da kamala saboda kamalar ma shi yasa ubangiji ta'ala ce kazalika Allahu yaf'alu ma yasha wa annabi zakariya amma da aka zo bangaren maryam alaiha salam sai aka ce kazalika Allahu yakhluqu na farko saboda a nuna maka cewa shi annabi isa a cikin maryam halittarsa Allah yayi ina fata an fahimta sabanin waɗanda suke danganta cewa ɗan Allah ne shi to halittarsa aka yi inna masala isa inda Allah ka matali adam sai ce ne khalaqahu min turabin dan ka gane cewa shi ma halittarsa aka yi a cikin mahaifa din ina fata an fahimta to tunda shi annabi isa ba ta hanyar saduwar ɗa namiji da ya mace aka samar da halittarsa ba ƙarara sai aka gaya maka ya ma ya sha'u Allah yana halittan abin da ya ga dama sabanin yaf'alu a can wanda sai da namiji da mace suka haɗu nan kuma ba tare da namiji ba aka yi shi to sai aka sarraha maka aka fito maka da faɗin sa ya kuluku kuma ya sha'u haka Allah madaukakin sarki yake halittan abin da ya ga dama a wata ayar ubangiji ta'ala ya ce qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyun ai haka abin mai sauki ne ga ubangiji ta'ala kuma za a yi haka ne ba don komai ba linaj'alahu ayatan linnas saboda mu nuna wa mutane aya su gane cewa baya gagarin ubangiji ta'ala a samar da mutum daga mace kawai ba tare da namiji ba wanda babban abin da ke nuna maka ya ado ma ya sha kudin kenan yana aikata abin da ya ga dama in ya ga dama zai ba wa mutum ɗa daga mace in ya ga dama sai namiji kawai babu uwa babu uba kamar yadda ya annabi adam alaihi salatu wassalam duka wannan mashi'a ta su ce subhanahu ta'ala haka Allah madaukakin sarki yake aikata abin da ya ga dama to ainihin sai ya ci gaba da cewa idza qada amran idan ubangiji ta'ala ya riga ya zartar da wani hukunci ya riga ya yanke wani lamari na cewa haka abin zai faru fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai cewa abun zai yi kasance sai abun ya kasance to Allah da ya Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta ya riga ya zartar cewa Maryam alaihi salam za ta haifi ɗa ba tare da wani wani namiji ya kusance ta ba tunda ya kaddara haka sai ya ce kun abin ya kasance fakana sai abin ya kasance a mahaifar Maryam sai ubangiji ta Allah ya ci gaba da cewa wa الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الصين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأسماء والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخذون في بيوتكم ذلك لآية لكم إن Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da bayani dangane da annabi Isa da aka yi wa Maryama bishara ta cewa za ta haife shi. Allah ya ce wa yu'allimul kitab kuma shi wannan ɗa yu'allimuhul kitaba Ubangiji ta'ala zai sanar da shi littafi. wato zai tanar da shi littafin attaura da injila zai ta sanar da shi ainihin littafi na annabawa na banu isra'ila da manzanninsu da suka gabata shine yu'allimuhul kitab wal hikma kuma zai koya masa da hikima wato uslubi na da'awa da zai kirayi mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki wa taurata wal injil kuma ya koyar da shi at-taurat da kuma injil a faɗansa ubangiji ta'ala wa yu'allimuhul kitab zai sanar da shi littafi ma'abuta ilimi suka ce shin wani littafin daban aka saukarwa annabi ya haya ko kuma littafin annabawa da manzanni da suka gabace shi a littattafan da aka saukarwa banu isra'il to abin da zai nuna maka karara wato littattafai ne waɗanda aka riga aka saukarwa da banu isra'il na fata an fahimta su a taura da injila sakamakon yadda wannan aya ya bayyana maka karara shi yasa ubangiji ta'ala ya ce da shi ya yahya hudil kitaba bi quwwa ya yahya ka riƙi wannan littafi da ƙarfi wato ka riƙi littattafan attaura da injila da kowa da ƙarfi na fata an fahimta sa'annan kuma wal hikmata ubangiji ta'ala zai sanar da shi hikima wato zai sanar da shi wato yadda zai yi da'awa shine annabta tasa domin Allah ya ce wa atainahu hukma wannan al-hukma din shine al-hikma da annan Allah madaukakin sarki ya faɗa wato shine annabta wa atainahu al-hukma sabiyan mun ba shi da annabta yana yaro dan karami to don haka Allah ya ce wa yu'allimuhu alkitab zai sanar da shi littafi wal hikmata kuma ya sanar da shi annabta ya mai da shi a matsayin annabi yake wat taurata wal injil ya sanar da shi at-taura da kuma injila a ambaton at-taurat da injil wannan na nuna maka cewa annabi yahya an aiko shi ne bayan annabi isa alaihi salatu wassalam tare da zamani ɗaya da suka yi na fata an fahimta domin a lokacin banu isra'il sai ka ga a zamani ɗaya akwai annabawa sun fi uku sun kai hudu sun kai biyar ina fata an fahimta kamar yadda aka yi wa annabi musa da kuma annabi harun za ka ga annabawa ne waɗanda suke makusanta ga shi nan kuma a zamani ɗaya suke to haka ma ga annabi zakariya ga annabi yahaya ga annabi isa a duk zamani ɗaya a lokaci guda ɗaya to allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi yahaya ne bayan annabi isa to amma galibi za ka gani a cikin bayanai na sauran ayoyi bayan annabi isa babu wani annabi sai waye sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin cewa yayi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di wani manzo da zai zo bayana to babu babu ta'arudi a cikin wannan domin cewa yayi wa mubashiran bi rasul shi kuma annabi ya ba rasul bane ina fata an fahimta shi annabi ya ba rasul bane nabi ne to in ana maganar rasul shi rasul zai zo ne da shari'arsa ta bambanta da na wanda ya gabace shi zai zo ne da littafinsa wanda ya bambanta da littafin wanda aka aiko gabaninsa shi yasa aka ce bayan annabi isa sai waye sai annabi sallallahu alaihi wasallama tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam rasul ne kuma nabiyan manzo ne kuma annabi ne yana da shari'arsa yana da littafinsa sabanin yadda shari'ar annabi isa take saɓanin yadda littafin annabi isa yake sai dai kawai ta fuskar ma'ana da kuma kira zuwa ga kaɗai ta ubangiji ta'ala to wannan shi yasa ake cewa bayan annabi isa sai annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai annabawa waɗanda suke gabanin nan kaman annabi yahaya alaihi salatu wassalam din to Allah madaukakin sarki ya ce wa yu'allimuhu alkitab zai sanar da shi littafi anan alif da lam da ke cikin alkitab alif da lam idza dakhala ala al-mufrad dalla ala al-umum na nufin duk sauran littattafai da aka saukar ai wa yu'allimuhu al-kutuba zai sanar da shi ainihin sauran littattafan da aka saukar wa banu isra'il wal hikmata ya bashi annabta wat tawrata wal injil kaga da an takaitu da cewa wa yu'allimuhu al-kitab kadai ya wadatar ya bada ma'ana ina fata an fahimta to amma sai aka sake cewa at-taurat wal injil wanda at-taurat da injil din suna cikin ma'anar al-kitab na farko da aka ce wa yu'allimuhu al-kitab to a larabci akwai abin da ake cewa al-atful bayani na fata an fahimta wato za a yi afafi akan wani abu a ƙulla wasu kalmomi da kalmomin da suka gabace su saboda ƙarin bayani da fitowa da abin fili faɗin ubangiji ta'ala wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikma ana nufin an sanar da shi a taura da injila amma sai aka sake cewa wat taurata wal injil domin a fito maka da abun fili saboda ka gane shi ina fata an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yana cewa wannan alqur'ani ya saukar da shi ne mufassalan wato yayi bayani na ayoyi daki daki mufassalnahu tafsila kamar yadda ubangiji ta'ala yake to Allah yace kuma wa rasulan kuma ubangiji ta'ala zai sanya shi ya zama rasulan manzo ne ila bani isra'ila zuwa ga banu isra'ila wannan abin da ubangiji ta'ala ya bayani kenan to kaga anan ya ce wa rasulan ila bani isra'il kuma mun za mu mai da shi mu aika da shi manzo ne zuwa ga bani isra'il anan an riga an gama yi wa maryam bayanin sifar dan da za ta haifa kenan ina fata an fahimta sai kuma aka shiga anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum a cikin wannan ayar akwai abin da ake cewa alhasfu anidh dhikr wato agoge labari mai yawa in aka tashi baka labari sai a datse abubuwa da dama daga ciki sai a ɗora maka daga inda ya kamata ka gane yadda labarin yake irin wannan usulubin kuma akwai shi alqur'ani alqur'ani akwai alhajj iri biyu ne ana cikin baka labari sai a rika yayyankewa wani lokacin hazfi da za a yi abin da za a yanke sai a yanke kalma guda ɗaya kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce alil qarya ai was'al ahlal qarya amma kaga ai ba kawo ahlal qarya din ba kawai sai aka ce was'alil qarya kaga wannan alhasful mufrad a goge wata kalma guda ɗaya kenan akwai kuma hasful jumla a cikin magana sai a goge jumla ma gaba ɗaya ana cikin baka labari sai a daɗi a yanke wani abu daga ciki sai a haɗa a ɗora daga wani guri wanda nan ake son ka kai hankalinka zuwa gare shi wannan jumla ake gogewa ba wai kalma guda ɗaya ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa istasqa musa li qaumihi fa qul bi asaka al hadar yace me fanfajarat na fata an fahimta wa istasqa musa li qaumihi ku a lokacin da annabi musa ya nemi a shayar da mutanansa fa sai muka ce da shi abrib bi da sandarka ka bugi wannan wato dutsen sai kuma aka ce fanfajarat min husnata asharata aina wato sai idanun ruwa ƙoramu na ruwa guda goma sha biyu sai suka wato suka fashe suka kullo da ruwa to kaga da aka ce idrib bi afaka hajar ka bugi wannan dutsen da sandarka ba a baka labarin ya buga ko bai buga ba kawai sai aka ce maka fanfajarat sai ainihin idanu ruwa guda goma sha biyu suka bayyana to an katse maka labarin ne sai aka ce eh, wa qul nadrib bi asaka hajar fadaraba fanfajarat ina fata an fahimta da aka ce ya buga ya bugi dutsen da sandarsa daraba sai ya bugi wannan dutse din fajarat min husnata ashra aina to amma kaga ba a kawo maka daraba din ba hikima na cikin haka kuma shine ubangiji ta'ala a cikin lafazza da kalmomi waɗanda suke yan kaɗan sai ya kawo maka ma'ana mai faɗi wanda wannan balaga ce ta alqur'ani to wani lokaci kuma ba ma wai jimla ɗaya ake gogewa ba sai a goge jimloli masu tarin yawa a cikin labari da ake baka ina fata an fahimta kamar yadda za ka gani a kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam wa qala alladhi naja minhuma ba'da ummatin ana atikum ana unabbi'ukum bitawilihi fa arsilun yusuf ayyuha siddiq aftina fi sab'i baqaratin lokacin da sarki ya yi mafarki aka tara malamai aka ce su fassara ba su fassara ta fassara mai kyau ba suka ce adghafu ahlam mafarkai ne waɗanda suke na ƙarya ba su da ma'ana qala allazina huma abokan zaman annabi yusuf a kurkuku sai ya tuna da annabi yusuf yana fassara mafarki me ya wadda ka raba da ummatin bayan wani ɗan lokaci sai ya tuna annabi yusuf Ya ce, au ashe fa akwai annabi yusuf Ya ce, ana atikum ana unabbiukum bi ta'wili zan ba ku labarin fassaran wannan mafarkin fa arsilu ku aika da ni kaga bai faɗi inda za a aika shi ba ina fata an fahimta kawai sai aka ce aka ji yana cewa yusufu ayyuhas siddiqu ina fata an fahimta wadda asalin yadda siyakin yake fa arsilun fa arsaluhu fa dhahaba wa laqiya yusufa fi sijni fa qala yusufu ayyuhas siddiqu ina fata an fahimta to amma kaga duk ba a kawo maka wannan ba sai aka katse shi saboda ka gane uslubi na balagar alqur'ani mai girma Allah yakan kawo haka ne saboda ka fahimce shi domin maganar da ake yi a alqur'ani da masu hankali ake yi ba da marasa hankali da marasa tunani ake ba to shi yasa ubangiji ta'ala yake kawo irin wannan to haka ma ka duba a lokacin da yan uwan annabi yusuf lokacin da abin nan dan uwansa yace irji'u ila abikum fa qulu ya abana ku je ku samu mahaifinku فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ina fata an fahimta irji'u ila abikum ku koma ku samu mahaifinku faqulu ku da shi ya abana inna ibnaka sarak danka yayi sata fata an fahimta to kuma take sai aka ce wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna bil ghaibi hafizin irji'u ila abikum ku je ku samu mahaifinku fa ya abana inna ibnaka sarab shine abinda dan uwansu ya gaya musu to ba a baka labarin daga nan suka tsunguma suka je suka samu mahaifin nasu ba ina fata an fahimta domin kaga bayan an bada labarin me annabi me suka ce wa annabi annabi zakariya sai suka ce alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wato har sun je har sun sauke kayayyakin su har sun zauna da annabi yaqub alaihi salatu wassalam sun bashi labari kuma suka ce wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin annabi zakariya kuma annabi eh, yaqub shi kuma yayi martani yace bai yadda an sa dan sa yayi saka ba da sauransu sannan suka ce was'alil qaryata allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha kaga an goge da yawa daga cikin labaran sai aka ainihin haɗe maka shi ta inda nan ake so ka sani Allah madaukakin sarki baya magana karazube saboda kalmomin ubangiji ta'ala girman su kamar yadda girman ubangiji ta'ala yake ne da haka ba za Allah madaukakin sarki ba zai maka magana magana irin ta masu karamin hankali ba magana irin ta marasa ilimi ba magana sa ubangiji ta'ala magana ce irin tasa ba zai zo a ɗauko maka labari kamar mai labaru ba na fata an fahimta da haka a gwargwadon bisa gwargwadon iya kawo hikaya ko rubutu na mutum ake gane gwargwadon kwarewansa da ilimansa akwai wanda yanzu nan da zaka ce mishi ba ba na labarin tafiyarku ku zuwa Maiduguri ko tafiyar zuwa Abuja to tun daga abin da ya fara gani daga flyover zai fara baka labari na fata an fahimta komai ya gani sai ya baka labari to wannan zaka kosa da jin labarin ko ba ka kosa ba wanda yake da hikima da iya bayani shine zai dubi wato jigo jigo cikin abin da ya gani a hanya na ban mamaki sai ya maka bayani akai sai ka ji ka gamsu akai na fata an fahimta to haka ubangiji ta'ala yake labari zai baka amma za a daddatse shi a yayyanke domin ba a zo bane a baka labari haka kawai ka ji labari ka ji daɗi sai abin da yake shine mai mahimmanci cikin abin da yake na labarin sai a kawo maka shi shi yasa sai ka ga a labari a wata sura an kawo labarin annabi Musa an faɗi wasu abubuwa ba a faɗi wasu ba a wata sura kuma sai ka ga an faɗi wasu abubuwa ba a faɗi wasu ba hikima da ke cikin haka shine abin da yake da mahimmanci ka sani a kisar shi ake kawowa wanda ba shi da mahimmanci ka sani babu ruwan Allah maɗaukacin sarki da ya kawo maka shi to haka ubangiji ta'ala yake yi kaga anan sai aka ce wa rasulan ina bani isra'ila kuma za mu aika shi manzo zuwa ga Bani isra'il bayan an faɗi wannan ba a baka labarin haihuwarsa ba ba a baka labarin yaya ya girma ba ba a baka labarin wani gwagwarmaya aka yi ba kai tsaye sai aka baka labarin da'awa da yake yi har ya girma har yana kiran mutane zuwa ga Allah anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum na fata an fahimta ina sufa hamalathu fanta bihi makanan qasiya ta ɗau cikinsa ta je maguri wanda yake nesa da shi ta je ta gama renan cikinta a can fa a hal mahadu har naƙuda ta zo mata ila jiz'in naklati kalkashin wata bishiyar kututturen bishiyar dabino qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya sai ta cewa kai to na ma da na mutu kan ga irin wannan ranar in zamo abin da yake amince an raga an manta da shi fanadaha min tahtiha Allah tahzani kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ya kiraye ta yace kada ki damu kada ki bakin ciki ubangiji ta'ala ya aje miki abinci a gare ki fa wuzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiya ki karkada wannan kututturan dabinan dabinai za su sako miki danye fakuli washrabi wa qarri aynan ki ci ki sha kuma ki faranta wa kanki fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya fa atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya har zuwa wa abin nan inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati har zuwa nan kaga a wannan ayar ba a kawo maka wayannan bayanai ba kawai sai aka ce maka rasul ci qad kun bi ayatin min rabbikum to an yi abin da ake cewa alhaz din kenan an goge an yanke me aka yanke an yanke jumloli masu tarin yawa tun daga yanda ta reni cikinta har zuwa yanda ta haife shi da yanda yi wa mutane magana yana cikin tsimma duka ba a kawo maka shi ba dan ka gane fasaha da balaga ta alqur'ani alijaz din da ake faɗi kenan ubangiji ta'ala yace anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum shi annabi isa har ya girma har an aiko shi da manzanci da annabta yana cewa da su qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga ubangiji an yi qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum haqiqa na zo muku da aya daga ubangijinku ayatun min rabbikum aya daga ubangijinku ma abota ilimi suka ce menene wannan ayar sune mu'jizozi da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi ina fata an fahimta anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah mu'jiza ta farko da ya fara gaya musu yace anni akhluqu min at-tini ka hay'ati at na fata an fahimta anni akhluqu min at suratan ka hay'ati at amma ba kawo sura ba abin nufi ni zan haƙa muku min at daga ƙasa daga tarbaya wata sura ka hay'ati at kaman surar wato tsuntsu daga taɓo zan yi wannan fa anfuku fihi kuma in busa masa rai fa yakunu tsairan bi idnillah sai ya tashi ya fire ya zama tsuntsu kamar yadda kuka san tsuntsu dai bi iznillah duk da izinin Allah kaga wannan shine anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum injil wannan babbar aya ce sannan kuma ya ci gaba da cewa wa ubri'ul akmaha wal abrasa kuma zan rika warakan muku da makafinku wal abrasa da masu cutar albaras wa uhyil mauta kuma zan rika rayar muku da matattu bi iznillah da izinin Allah madaukakin sarki kaga duka wannan tsanni ji ji'tukum bi aya din kenan ayar da ubangiji ta Allah ya aiko su da shi domin lafazin aya a cikin alqur'ani mai girma yana dauke da ma'anoni sun kai guda uku na fata an fahimta hmm. aya ta farko a alqur'ani na nufin mu'jiza kamar yadda anan yace anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum sannan kuma al'aya aya a cikin alqur'ani na zuwa da ma'anar alama qala rabbi ji'alni aya ina fata an fahimta Ba qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasa layalin sawiya sannan aya na zuwa a cikin alqur'ani da ma'anar mau'iza wato wa'azi walinaj'alahu ayatan lin-nasi saboda mu maida ya zama aya ga mutane wato abun wa'azantuwa mau'izatan lin-nas ina fata an Allah ya ce inna fi zalika la a cikin haka akwai abun wa'azantuwa don haka aya a cikin Alƙur'ani na dauke da ma'anoni daban-daban to ubangiji ta'ala ya ce da su ainihin annabi isa ya ce anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr wato akhluqu lakum min at-tini khalqan aw suratan ka hay'ati at-tayr zan muku zan wato haƙi halitta daga taɓo halittar da take sura da yanayi na tsuntsu fa anfukhu fihi in busa masa rai fa yakunu tayran bi idnillah lokacin da annabi isa ya gaya musu haka suka ce yayi su gani to to shikenan sai yayi musu haka ya kwaba ƙasa ya haƙi Tura ta tsuntsu sai ya busare sai ya ce wa tsuntsun ya fire da izinin Allah kawai sai suka ga tsuntsu ya tashi a sama da gashi da komai to kaga wannan aya ce idan ku ba daga Allah ba sai dai rufa ido mutum zai yi wa mutane na fata an fahimta sannan kuma yace bi iznillah da izinin Allah nake wannan kaga a matsayinsa na annabi cewa ya bi iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa zan rika ainihin warakar muku da makafi wanda yake makaho tun da ya zo duniya ma shi dai baya gani annabi isa zai shafi idansa sai kaga idanunsa da ganinsa sun dawo wal abrasa da mai cutar albaras zai shafi jikinsu sai kaga cutar albaras din ta kau wannan duka na daga cikin mu'jiza kansa ce ma'abota ilimi suka ce ubangiji ta'ala ya bawa annabi isa wannan mu'jiza kasantuwar a zamanin banu isra'il a wannan lokaci Allah ya musu baiwa ta ƙwarewa a harkar likitanci to wannan ƙwarewar sai ta sa suke ganin cewa to ai babu wani wanda za su rusuna masa bare su yi masa bauta shi kadai to sai Allah ya aiko da mu'jiza da ta fita su ai ƙarshen aikin likita ne ya baka magani ka warke ƙarshen aikin likita ya maka allura ka warke amma an ka mutu ba shikenan dabarun likita sun kare to shi annabi isa sai in likita ya ba da magani likita ya yi allura mara lafiya ya rasu sai ya ce to ku kawo shi in warkar da shi sai a dawo masa da rasa to kaga aikin da wani likita ba zai iya ba kenan to abin da yasa Allah ya aiko shi da wannan domin in likitoci daga cikin su suka gani ilan su yi imani to amma fa ba su yi imani ba illa kalil sai kaɗan daga cikin su to wa uhyi mauta bi idnillah kuma ina rayar da matattu da izinin Allah wani ya yana tahaddi yana kalubalantar annabi isa alaihi salatu wassalam ya ka ce kana rayar da matattu to ka rayar mu gani sai ya wa kake so in rayar maka sai ya ce a je mana kan kabarin dan annabi nuhu a a tashe shi ya rayu suka je sai annabi isa ya ce wa mamacin da ke kwance a kabari yace ka tashi da izinin Allah kawai sai kabari ya balle sai ga dan annabi nuhu ya fito sam ibnu nuhu gashi nan ya fito daga kabarin dukkansa furfura sai ya ce kai wane ne sai ya ce ni sam dan sai ya ce a labarin da muka ji ubangiji ya bani labarin cewa ka mutu kana saurayi amma ya na ganka da furfura sai ya ce ai cewa da kai in tashi da izinin Allah dan nan firgici da tsoro ya sa nan tunanin ko tashin kiyama ne wannan ya sa na furfura yau mai yadda alul wildana shi jariri a ranar da aka haife shi da bakin gashi wulf ranar zai yi furfura saboda wahala da firgici to don haka sai ya ce na zata tashin alkiyama ce wannan ya sani furfura to sannan sai ya ce ya mutu da izinin Allah ya ce wancan kaga na rayar da shi da izinin Allah ko to amma banu Isra'ila sun yi imani da haka to wannan na daga cikin mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Isa kenan wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum kuma zan riƙa ba ku labarin abin da kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abin da kuke taskacewa a gidajenku mu nan gaba daya annabi Isa sai ya ce ne kai a sahur ɗinka kaza ka ci sai ka ci abinci ka yi maƙyal ka fito sai ya ce wane ɗan wake ka ci wane shinkafa ka ci na kaza ka ci kaga in ba daga Allah ba waye zai san wannan wa ma tadakhiruna fi buyutikum abin da yake a gidanka zai baka labari a gidanka akwai shinkafa buhu shinkafa guda kaza akwai katan din makaroni kaza manjan ka sura rabi kaza dan duk zai maka bayanin wannan kuma ba shiga gidan kai ba kuma zaka gani yadda ya faɗa haka yake ina fata an fahimta to dan haka anan ne waliyai na ƙarya suke cewa ai su ma na daga cikin sirrin annabawa da manzani da aka ba su suke da irin wannan a Abdul Wahab Ash-Sha'rani a wani littafinsa abin nan eh, tabaqatul kubra yana magana akwai wani waliyin su wai idan ya ganka zai ce kai wani dan nan akan gwalagwalai ka zauna tashi kana fa zaune zai ce wani akan gwalagwalai ya zauna wani kuma akan azurfa da zinari ya zauna wani akan kaza ya zauna kuma in ka tashi ka duba ka duba kai ba za ka ga komai ba sai ce a tona gurin a gani sai a tona sai a ga kuma gwalagwalai dan Allah wannan ba tsafi bane a wani waliyin wai da wani mai shan sigari ya shigo ba zan kira sunan shi ba amma ko shekara biyu bai kai da rasuwa ba wani mai shan sigari ya shiga gurinsa wai yake roƙonsa da ya bashi kuɗi sai ya ce kunna sigarinka sai ya kunna sai da ya ɗora sigarin a bakinsa sai ya ce cire sigarin ka duba yana cirewa sai ya gani naira dubu ɗaya ne a nannaɗi sai ya ce je ka duk inda aka baka canji wannan kuɗin zai riƙa nan kuwa to da Allah jama'a wannan ba rufa ido bane to suna da irin wannan dan ni da kunne na naji wani ɗansa da ya gaji kujerarsa yake bayani yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da hadisai mahaifinsa na gurin mahaifinsa na gurin har yake cewa mutane ne ba su sani ba amma tabarruki da sirri da ɗaya daga cikin shehunansu shek ibrahim yasko hatta shi sirrorinsa da yake da su mahaifin nashi shi ya ba wa ibrahim in yasu ya ce amma masu babu masu gane haka sai masu ilimi kaji abin ne suna nan suna tanakudi a tsakaninsu to suna da ire-iren wannan kai akwai wani shoyin malami ma a nan kano shi da ya taba cewa yana da hadisan da duk duniya babu wanda ya taba rawaito hadisan wani aljani ne ɗaya ya ta jiyo hadisan nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ba kowa labari ba sai shi dan haka kaga ya buɗe wa kansa kofofi na me na ƙarya saboda in ya ƙarya zai ce daga cikin hadisan da ya rawaito ne da babu wanda ya taɓa rawaito shi a duniya to kaga duk suna da irin wannan a yanzu haka sai ya rika ce ma kaza da kaza da kaza na faruwa galibin su matsafa ne jama'a amma mutane ba su fahimci haka ba wallahi in kana son ka gane cewa matsafa ne a barka ka shiga library ka gani duk wanda ya ga yake ire-iren wayannan abubuwa ka ce ya baka minti goma ka shiga library sa sai ka tara littattafai na bugun kasa da rufa ido sama da ɗari a library sa su suke karantawa suke amfani da su duk wanda yake karatun wannan ilimi ya san haka suke yi Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kasance akwai ɗaya daga cikin su wallahi sukan je ma wasu ƙasashe su su karanta ilimin bugun ƙasa da duba kuma an suka zo su ce wa mutane karama ce daidai da kuɗi da za ka sa a waya zai ce sa nan ba kaza da kaza da kaza in ka sa sai ya ce to dubu uku za ka gani da ka sa ya ka ga dubu uku kuma an rufe ma ido ka tashi waya ka yi magana da aljani shi kenan to duk suna da irin wannan sai su fake da cewa karama ce wata karama ce haka jama'a dai labari makamancin wannan ba ka jin shi akwai ina sai a alqur'ani a qur'anin ma da suwa ake yi da annabawa da manzanni su ma me yasa aka yi saboda ya zama mu'jiza aya ga waɗanda suka yi taurin kai a lokacin nan in da sun yi imani ba za a aiko da wata mu'jiza ba shi shikenan kawai to amma a yau wani zai ta zuwa ya ta shirya ƙarya wa muridansa da mabiyansa ya ce a wannan sirrin gidansu ne na iyaye da kakanni sai dai in tsafi da rufa ido suka gada Allah madaukakin sarki yace wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zan rika ba labarin abinda kuka ci da abinda kuka taskace a gidajen ku inna fi zalika inji ubangiji ta'ala lalle a cikin irin wannan la la'aya akwai abun wa'azantuwa da lura lakum a gare ku in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ne na gaske abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk